Tun a washegarin matakin da shugaba Mario Vaz ya ɗauka don rusa gwamnatin ƙasar tare da maye gurbinta da wata sabuwa, ƙungiyar sai yawo ta gargaɗi shugaban ƙasar ta gina bisau ya canza ra'ayi ko kuma ya fuskanci hushi daga gare ta. Sai dai da alama wannan barazana ba ta yi tasiri ba. Mafari kenan shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma ke shirin gudanar da taro a wannan Juma'a a nan Yamai. To koya masu sharhi ke kallon wannan takaddama? Alhaji Nasiru Saidu Darajin kare demokradiyya ne a wannan ƙasa. Walakanci ne ga talaka, walakanci ne ga al'umma, ga demokradiyya, ka kai ƙarshen mulki, ka ƙyarƙyar wasu abubuwa waɗanda kai na suka gyara ba al'umma ba ka ce al'umma ta ce ka tsaya. Sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a dangane da wannan dambarwa domin wasu 'yan fafutuka irin su Abdu Alhaji Idi na ganin ƙungiyar ta ECOWAS na rufe ido akan wasu batutuwan da ya kamata ta tsawata. Mu aikinmu ne kare demokarasiya. amma su ba demokarasiya bane suke karewa su san rai ne suke yi suna zaben wanda yi akwai wanda in sun yi ma ba a ce musu komi ga alfa kwande yan kasar shi suna zanga zanga don su kare demokarasiya ana kashe su su ne kamata a fara tayawa a tsaye da kashe yan gine konakiri in dai wanda ya ma demokarasiya karan tsaye ne suke nema da ya kamata su yi magana a benin da ya kamata shi yi magana a Mali, da ya kamata shi magana a Gini. Tuni dai aka fara shawartar shugabannin na kungiyar ECOWAS su ɗauki matakin ba sani ba sabo a taron na gobe. Muna fata a ɗauki matakin ne waɗanda shi na zaijin su ga jikin shi da shi da waɗanda ka ɗarmi mai gindi su hito ƙarara babu wani ɓoye-ɓoye a ce mishi yana nan ga taka dokoki na ƙasar shi yana nan ga tauye demokaradiyya ta ƙasar shi. kar a ɗauke matakin ne waɗanda za su cuta matalakawa tunda ka san mahi yawanci in an ka ce shugaban ƙasa a kisafka sai a ce a ruhe iyaka a mina na abubuwa ne waɗanda ka cuta ma talaka ko a sa wani ambargo wanda shi ma'ikanci wanda ce bai sauka ba shi ka wahala ba talaka na ka wahala. a sanarwar da wani wakilin ecowas ya bayar a jiya laraba a birnin biso kungiyar ta wa ministocin sabuwar gwamnatin faustino imbali wa'adin aure 48 su yi murabus ko kuma su yaba wa ayazakinta a ranar 24 ga watan Nuwamba ne ya kamata a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta gina bisau to amma rashin ɗasawa a tsakanin shugaba Mario Vaz da sa ya sa shugaban rushe gwamnati a watan Oktoban da ya gabata dalili kenan ƙungiyar sai da yawo ta ce ba za ta saɓu ba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar